امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء إخوانه أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى ثم اعلموا عباد الله أن البركة بيد الله يبارك من يشاء ويبارك فيما يشاء من مال وثمار وحياة فإنه سبحانه عز وجل بيده كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فقد كان من قبلنا من لدى النبي عليه الصلاة والسلام وتلاميذه وطلابه الصحابة يدعون الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في الحياة وأن يبارك لهم في أولادهم وفي أموالهم وأعمارهم وأن يبارك لهم حتى في ثمارهم ومدهم فبارك الله تبارك وتعالى لهم في كل شيء ولكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن البركة تدوم إذا دامت إذا دامت الطاعات لله تبارك وتعالى فإذا عصى العبد ربه وترك طاعة ربه تبارك وتعالى والشكر على نعمه نزع الله البركة في حياته وفي كل شيء وأعقبه بعد ذلك غما وهما وحزنا وكربا والعياذ بالله فالهموم والغموم والأحزان والكروب فإنما تأتي نتيجة معصية الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه طريق طريق الهجرتين وباب السعادتين وكتابه القيم الدواء الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي أو الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الداء والدواء أيها المسلمون كان رجل أو كان الرجل في في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج يقول النبي صلى الله عليه وسلم له إذا رفع إنسانا بارك الله لك في أهلك بارك الله لك فيها بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوج دخل عليه زوجاته الواحدة تلو الأخرى تقول له كيف وجدت أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيها بارك الله لك فيها وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء وقت جني الثمار ينظر إليها ويقول اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في سائنا وبارك لنا في مدنا فيبارك الله عز وجل في هذه الثمار فتكون مبروكة ولا يرتفع الأسعار فيأكلها الناس هنيئا مريئا في رغد عيش مفرحين فرحين مسرورين شاكرين ربهم تبارك وتعالى فما بالنا وما بال حياتنا اليوم وما بال أسعارنا وأعمارنا وثمارنا وسائنا ومدنا دائما ترتفع الأسعار وتزداد الهموم والغموم والأحزان والكروب في الحياة نزع الله عز وجل البركة في تجاراتنا وفي أسواقنا وفي حائطنا وثمارنا وسائنا ومدنا فإلى الله المشتكى يجب علينا عباد الله أن نراجع أنفسنا وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى عودة جميلة حسنة لعل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الحياة فإنه سبحانه له كل شيء وبيده كل شيء تبارك وتعالى ثم إنه أيها الأحبة ليس البركة فقط في الحياة حتى بعد الممات حتى بعد الممات ولا يغرنك كثرة أموال الناس أو, أو, أو جاههم أو ما وهبهم الله تبارك وتعالى من المناسب فقد مدها الله تبارك وتعالى أناسا مع ما كانوا عليه من الحياة التي ظاهرها الحياة التي ظاهرها كأنهم في تعاسة ولكنهم والله في سعادة فما سعد من سعد إلا بطاعة الله ولا شقي من شقي إلا بارتكاب الذنوب والمعاصي فإن الذنوب والمعاصي لها آثار سيئة وشؤم على الفرد والمجتمع ومن هذه ومن هذه الآثار تأثر الأمور على الإنسان فلا يتجه الإنسان على أمر من أموره إلا وجد الباب مغلقا والإياذ بالله وكثرة الفقر والاهتياج والفاقة فإن الرزق والله ما استدلب بشيء من طاعة الله تبارك وتعالى كما أن الفقر ما استدلب بشيء مثل معصية الله تبارك وتعالى فمن هذه الآثار أيضا حرمان الطاعة وحرمان العلم والوحشة يزيدها الإنسان بينه وبين الله تبارك وتعالى والوحشة التي يزيدها بينه وبين عباد الله تبارك وتعالى وآثارها كثيرة رأيت الذنوب تميت القلوب وخير, وخير لنفسك إسيانها حياة وخير لنفسك إسيانها أحبتي في الله والله عز وجل يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر من ينجيكم من ظلمات البر والبحر هذا سؤال من الله تبارك وتعالى سؤال من الله فإن هذا سؤال دليل على أن الله بيده كل شيء أما الخروج وإزهار المزاهرات فأرى والله أعلم لا يزدي ولا يغني في شيء من الحل أو من الحل في مشكلاتنا فأرى والله إن للذنوب والمعاصي آثارا كبيرا على حياتنا التي سببت لنا هموما وغموما ما الله به عليم ذكر ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه قال تراكم عليه الديون تراكم عليه الديون فأصابه غم وهم من الله به عليم فقيل له ما هذا الهم يا محمد بن سيرين قال والله إني لأعلم هذا الغم أصابني هذا الغم بسبب ذنب أصبته منذ أربعين سنة فالذنوب قد لا تؤثر في الحال فالذنب قد لا يؤثر في الحال ولكن لتجدن غبها ونتيجتها ولو بعد حين لتجدن غبها وآثارها عليك ولو بعد حين لكن هذه الحياة تحتاج إلى العودة الصحيحة إلى الله تبارك وتعالى وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء والتبرع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل من سنته لطيف كريم بر تبارك وتعالى ودود رحيم لعباده فلا ينزع البركة في الحياة إلا بسبب الذنوب والمعاصي ألا فاستغفروا الله جل وعلا أحبتي في الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayan uwa ina yi wa kaina da mu gabaki ɗaya wasiya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mi sani cewa jin tsoron Allah maɗaukacin sarki shine mafitar mu daga dukkan matsalolin da suke damun mu a cikin rayuwa ƙananan su da manyan su baki ɗaya bayan haka ya uwa albarka a hannun Allah take kuma Allah maɗaukacin sarki yana saka albarka a cikin komai a rayuwar komai a abin da ya so subhanahu wa ta'ala kamar yadda yana cire albarka yana zare albarka cikin abin da ya ga dama abin da ake nufi da albarka shine ubangiji tabaraka wata'ala idan dukiya ce ya albarkace ta komai kankanta ta yi amfani ga mutum ta amfanar ga al'umma ta saka masa nutsuwa da kwanciyar hankali idan rayuwa ce kanta ko da rayuwa ba ta yi tsayi ba mutum ya shekara arba'in arba'in da biyar hamsin ubangiji zai saka albarka a cikin rayuwar sai ya yi aiki irin aikin da ɗan shekara ɗari ba zai yi ba kuma rayuwar ta ci gaba da albarka har bayan mutuwa har ta ɗauki ƙarni-ƙarni mai yawa ba za a manta da mutum ba ana ganin amfaninsa ana ganin asar nasa ana ganin irin tasirinsa a daidai lokacin da wani ya shekara ɗari ko sama da haka ko dab da haka amma da zarar ya mutu 'yan kwanaki kaɗan ubangiji ta'ala ya cire albarka a cikin rayuwarsa ko ambacin sama ba za a yi ba wani ma idan an ambace shi za a ambace shi ne da mummunan ambato wal iyazu billah idan ubangiji ya sa maka albarka ga 'ya'yanka sai su zama masu albarka masu amfani a gare ka masu amfani ga al'umma masu amfani ga ainihin ƙasarka baki ɗaya ubangiji ya albarkaci rayuwarsu ya zanto ba sa janyo matsala gare ka ga ƙasa ga al'umma baki ɗaya su zame maka farin ciki su zame maka abin jin daɗi idan ubangiji ya baka ko suna wani kamar yadda allah maɗaukacin sarki yakan saka albarka a cikin dukkanin abubuwa da muke ainihin mu'amala da su a cikin kasuwanninmu a cikin kwanan awu, a cikin mudu a cikin buhuhuna na shinkafa na gero na dawa a gonakinmu a komai ubangiji yakan sa albarka kuma yakan zare albarka kaga kasuwanci ya ƙi tafiya kaga kasuwanci baya jan a baka jari ko nawa ne ya lalace ubangiji yana cire albarka mutum zai noma ɗan guri bai kai ya kawo ba idan ubangiji ya ga dama sai ya saka albarka ka ga buhunhuna sun bayyana a gurin kuma mutum ya samu arzikin allah da yawa wani zai yi gona katuwa ko eka na wasu in ubangiji ya ga dama sai ya zare albarka kaga cewa ba a samu komai ba a gurin ko ubangiji ya kawo faɗa fa'alai haɗa ifin min rabbika wa na'imun ko matsalar ruwa ko wata matsala ta zo ta cire albarka abubuwa su lalace a yi asara ba amfana da komai ba duk wannan yana faruwa a cikin rayuwar ɗan adam abinda malamai suka ce shine hakan na faruwa a sakamakon ma biyayyar mu ga Allah wa'in ma sabawar muga ubangiji baraka wa ta'ala sai ya zo mana ta inda ba ma tsammani kuma cikin sauki kaga ubangiji yana jefa mu cikin tsanani da kunci ka kasa gano meye sababin amma masu hankali masu tunani masu basira masana Allah su sun san menene sababi hatta aure fa annabi ya kasance idan mutum yayi aure in yana so ya taya shi murna abin da yake ta masa barakallahu laka fiha ko barakallahu lakum Allah ya samu ku albarka saboda albarka in ta shiga cikin komai sai ta shiga har cikin zuriya har cikin yaya har auren ya zame maka sababin samun arziki samamin tsira sababin samun alkhairin duniya ga lahira bainama idan Allah ya cire albarka sai auren ya zama sababin bakin ciki sababin damuwa sababin shiga ainihin halin wayoni a cikin rayuwa ka sami 'ya'ya waɗanda marasa albarka ka sami mata marasa albarka sakamakon cire albarka da Allah ya wallahi ya uwa wajibi ne mu yi wa kanmu muraja'a mu kuma yi tunani sosai shin me ke janyo rashin albarka a cikin wannan rayuwa kamar yadda na faɗa satin da ya wuce a irin wannan kaka ta abinci jero ya zo gidan ainihin wata misalin wace ya zo gidan har ma yanzu ana dafa shi danye a ce ana sai da shi yanzu yadda ka san kakasa ana bin manoma har gona ana sayewa ana fita da su ko ana ɓoyewa wala Allah a ce ana fita da su ne jar ina ne waɗansu kuma ana zuwa a ɓoye da sunan ana tunanin kamar wannan shine zai zama mafita da kuma hanyar samun kuɗi a daidai lokacin da in wannan lokaci ya yi annabi sallallahu alaihi salama in sahabai suka kawo masa tumu suka kawo masa cewa gajeren mu ya nuna sai annabi ya rika yin addu'a yana Allah ka sa albarka ga geronmu ga masaranmu da dawonmu da shinkafarmu Allah ka sa albarka a mudinmu Allah ka sa albarka a kwanan awonmu ka sa albarka a cikin buhunhunanmu ka sa albarka a gonanmu wallahi addu'ar da annabi yake yi kenan kuma yake koya sahabbai sai ka ga da an ce abinci ya zo gida da an ce an sare abinci to kusan mutane kyauta ne kawai ba za a ce a baka ba sai ka ga geran da ake sayan sa 500 ana sai da shi naira 50 naira 50 naira 100 to yanzu fa ba wai magana abinci ba a lokacin da yake zuwa gida ba abinci kaɗai ba komai da ka gani kullun ƙara farashi yake kullun ƙara ɗaukaka yake al'as'ar tartate. saboda haka kana magana abinci ne da ya zama dole to duk wani abu da za ka sarrafa na rayuwa wallahi tallahi in ka je farashin safa daban ne yamma daban farashin yau daban na gobe daban idan ka je kana so ka sayi kofar nan an ce maka yau dubu goma ka ce kai sai ta sako nan da wata bibarin zuba ido kana zuwa sai a ce ma dubu sha biyar ce da ka samu ka saya tun nan da wata biyu da dubu goma za ka sai ta yanzu ta koma dubu sha biyar in ka ce sai nan da wata uku kuma nan gaba to za ta koma 20 ne wannan wallahi na naz'ul baraka ne kasuwanninmu sun dakile yan kasuwa babu ci gaba waɗansu ana zaune kawai ainihin wato wasu ma ainihin jarin nasu ya karye abubuwa duka suna lalacewa albarkar rayuwa gabaɗe ubangiji yana cire ta idan mutum karatu ya yi wani sai shekara goma ma bai samu aiki ba a daidai lokacin da a da Allah ya sa albarka a cikin ilimin a cikin karatun kana gamawa da aikinka wani ma jira ake gama ɗin wani ma bai gama ba za a bashi ofa a ce ya ƙaharsa yanzu kuwa da kuɗinka kake neman yaya za a yi ma a ɗauke ka ba wai wani babban aiki ba fa daidai da malamin makaranta shi ne ƙarshen sana'a dai a najeriya ko daga ke sai sata wallahi sai ka ba da cin hanci sai ka ba da rashawa malamin makaranta a firamare ko a sakandire inda za ka sha wahala ka jigata ka yi wahala da yara ka yi lasin filan ka yi wata siya ka rika biyan kudin mota kana zuwa watakila gurin sai ka ba da cin hanci ba ɗan ƙaramin kuɗi ba wani ma a yaudare ka a yi maka karya a cinye irin wannan rashin albarkar rayuwa abin tsoro ne abin fargaba ne a ce daidai wannan lokaci da ainihin wato wace na zuwa gida a cewa wace na tunkara naira dubu ɗaya naira dubu daya wake to yaushe ne zai sauki sai kakar ta zo ko kuma sai kakar ta wuce sannan ne zai sauki to wajibi ne wallahi mu kula sosai da cewa ina sababin yake shin fitowa a yi muzahara shi ne zai zama mafita ni ina ganin a fahimta ta ba zai zama mafita ba da irin wannan kashe-kashe da irin waɗannan matsaloli da suka yi mana yawa musamman a nan arewa idan an ce matanmu da mazanmu za su fito a yi zanga-zanga to lalle akwai yiwuwar wasu masu mutu akwai yiwuwar a rasa rayuka akwai yiwuwar a yi barna kuma kasashe da yawa sun gwada irin wannan muzahara din ba su ci nasara amma abin da na faɗa cikin fahimtata ta cewa wajibi ne manyan daga sarakuna na gargajiya zuwa malamanmu na addini zuwa masu girma masu shekaru zuwa waɗanda ake mutunta su a cikin al'umma wallahi dole ne su yi karatun taniki su kuma cire duk wani hasada da abin da ke cikin zuciya da duk wani maganar siyasa su zo su haɗu yi matsala arewa ne yi matsalar kano har ta kai a ce za a iya shigowa cikin garin kano da bindigogi da rana a yi harba-harba a gudu ba a kama ko mutum ɗaya ba wannan abin mamaki ne kenan abin da muke ji a gefe-gefe kila wata ranka zai shigo cikin gari zai shigo cikin gari amma kar a saki abin a hannun yara da matasa da mata a ce kawai aje a yi zanga-zanga kun dai ji irin abin da ke faruwa karshe ma wasu 'yan tsara suka ne da 'yan daba za su iya fitowa su sassaru wanda suka ga dama kuma su tafi wannan rayuwa tana da ban tsoro kuma tana da matsala saboda haka mu yi kokari mu koma ga Allah mu bar saban Allah sabuban waɗannan abubuwa saban Allah yana janyo su kamar yadda al-Imam Ibn a cikin littafinsa Ad-Da'u wad-Dawa da littafinsa Tariqul Hijratayn wa Babu Sa'adatayn da sauran littattafansa yana maimaita waɗannan abubuwa duk inda ka ga Allah ya cire albarka ya jefa ƙunci da damuwa a cikin zukatan mutane wallahi duk sababin saɓin Allah ne da kuma akwai waɗanda suna da dama da za su iya hanawa suka yi shiru ba su komai ba saɓan Allah yana da illa a rayuwarka kai kaɗai. da kuma rayuwar al'umma baki daya al-imamu abdullahi ɗan Ahmadu bin hanbal a cikin littafin az na babansa imamu ahmad Alimamu ahmad yana da littafi azuhudu zuhd kamar da abdullahi dan mubarak al-khurasani yana da littafi a zuhudu na Abdullahi dan Mubarak to dan gidan Imam Ahmad yake cewa Muhammad ibn Sirina an ganshi cikin damuwa da kunci da tashin hankali aka ce me ya janyo wannan damuwa da kunci da tashin hankali yace wallahi na iya tunan zunubi ne da na aikata shekara 40 da ta wuce shine ya sababa min wannan abu ma'ana yanzu nake ganin tasirinsa yanzu nake ganin wato sababin wannan zunubin shine Allah ya jefa ni cikin wannan kunci shekara arba'in da ya saba wa Allah yanzu yana ganin tasirin abu shine har ibn al-qayyim yake cewa kar ka yi tsammanin saban Allah sanda ka yi shi a lokacin zaka ga tasirinsa zai iya daukar lokaci kai kama manta wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa la yadillu rabbi wala yansa Allah bai manta ba amma abin yana nan yana binka kila san da kai saban kana dariya kana murna kana farin ciki kana ganin cewa ai ka ci nasara Allah madaukakin sarki kuma ka ce yumhil wala yuhmil yumhil wala yuhmil ba gafala yake ba bai manta ba ya dai daga kafa ne kawai zuwa wani lokaci la'alla ka tuba la'alla za ka istighfari la'alla za ka zubar da hawaye la'alla za ka ci biyatsa a bisa abin da ka aikata na zunuban da suka wuce to da ka yan uwa akwai abubuwan da ya kamata mu yi wa kanmu muraja'a mu yi wa kanmu kanatun ta dangane da abin da ke faruwa cikin al'ummar mu na rashin albarka cikin komai da rayuwa da 'ya'ya da auratayya da kasuwanci da waɗannan matsaloli da suke yawa da sace-sace da ainihin harbi da ainihin sukan mutane da gairi ba dalil ko ɗazu-ɗazu na ko wanda cije da yake zama a nan wai an je gidansa je wai an sassari shi to da ala yake da shi wani dattijo da yake zama a nan mai ɗan rawani haka wai an je gidansa jiya wanda almajiri ne na san shi wallahi a daurawa sama da shekara talatin a wajen gida alhaji ba gudu na san shi sama da shekara talatin kawai almajiri ne makarantun alkur'an na san shi gidan marigayi alhaji wakala wai a ce an je wai an kare shi Ka gada ta zo da tsantsayi ma sai a kashe shi gashi yau bai zo masallaci ba wanda na yi maka imani in ka ce fito da dubu goma ba lallai yana da ita ba wata irin rayuwa ce wani ina rayuwa ta sa gaba ne ake neman sau da ka yan uwa mu ji tsoron Allah Ta tabaraka ko ta'ala mu yawaita tuba da gifari da komawa gare shi Allah karimi ne mai tausayi ne mai lutsufi ne wallahi zai iya kawo mana sauki da gare shi amma ina ba da shawara kada mutane su shiga irin wannan muzahara ba za ta taba zama mafita ba ba wai don kasantuwar wato ma'ana a ce wannan kadai shine zai janyo hanyar da za a warware matsaloli ba don Allah waɗanda suke da cewa suke da hanyar da za a zauna a teburi a warware matsaloli a gano mai matsalar su yi ƙoƙarin gano mana matsalolin da suke damu ma'anan arewa abubuwan kullum ci gaba suke ubangiji Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana ɗauki Allah mun tuba zuwa gare ka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقوموا إلى صلاة